عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعم كتابة منا كراتون من اللتافي ليكون إرشاد السالك إلى أشرف المطالب في فقه الإمام مالك wanda fadilatu sheikh shihabuddin abdurrahman bin muhammad bin askar al-maliki al-baghdadi ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba mun shiga bangaren da yake magana dangane da yadda ake sallah a cikin jama'a da tsarin yadda ake sallah a cikin jama'a da waɗanda ya kamata su jagoranci sallah a ciki mala ya mana bayanin cewa sallah cikin jama'a tana da muhimmanci ainun saboda sunnatun mu'akkada sunna ce mai karfi kuma wanda yake limanci shine musulmi wanda yake namiji kuma adili mai ma'ana mutumin kirki kamar yadda muka yi bayani ba za a ji a samo fasiki ko ɗan iska a naɗa ke zamo liman ba saboda limanci ba gado ba ne limanci ilimi ne da mutunci wannan tsarin ya kamata a ce an bi ko da yake wajen ilimin nan ba sai an samu ilimi mai yawa ba inda an samu ilimin da za a gyara sallah idan ta lalace ko ta rikice ba tare da babban matsala ba to wannan ya cancanta ya yi limanci babu matsala insha Allah to da waɗansu bayanan da malam yi. sai dai a yau za mu tashi daga inda malam ke cewa wa kuri kaunul abdi wa walada zina ko wa walada zina ratiban an karhanta bawa ko kuma ɗan zina su kasance limamai waɗanda suke ratibai waɗanda za su rinka yin kowace irin sallah to wannan magana ita ma da walakin domin saboda akwai zamanin da aka samu bayi bayi su ne malamai bayi su ne jagorori a wajen yaƙi suna kan gaba wajen ilimi suna kan gaba kuma zamanin ma bai yi nisa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba waɗansu daga cikin bayin a dalilin waɗannan abubuwa na jarumtaka aka yanta akwai wani gwamna zamanin umar dan kasa lokacin da ya bar mutanen sa ya zo aikin haji umar dan kasa ya tambaye ya aka yi ka zo ya ce saboda yana sha'awan ya aikin haji to mutanen ka ba ya ce na bar musu jagora akwai wanda na bar musu al'amarinsa wato al'amarinsu a hannunsa to wane ne wannan mutumin sai ce ibnu abza to wane ne kuma ibnu abza saboda bai san shi ba yace maula min mawalina yace bawa ne daga cikin bayan ah, ya aka yi kabar musu ainihin bawa shine ne shugabansu saboda ba mamaki su raina shi ko su wulakanta shi gudan bakin umar ce na hukari lil qur'an ya ce ya yi makarancin Kur'ani ya ce a to ka yi daidai saboda ai naji annabi ya ce inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin na ji Allah ta ba abin da na ji manzo Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin cewa Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane a dalilin wannan alƙur'ani kuma yana kaskantar da waɗansu mutane saboda wannan yasa a babin ilimi na jagoranci in baka da ilimi baka da ainihin mutunci to babu yadda za a maka jagoranci ko kai ɗin gidan waye kuma ko kai waye inda ake neman ilimi to ilimi ake nema yanzu kamar wannan harka na limanci ana neman ilimi ana neman mutunci dole sai an samu waɗannan abubuwa guda biyu يدع العلم يرفع بيت الله ماد له والجهل يهدم بيت الإذ والكرم